wanda ake fatan ba dadewa ba a intikali daga gare shi zuwa ga akbaru minhu insha Allah masallacin juma'a na ahlus sunna da ke wannan gari mai dimbin tarihi garin birnin gwari wanda ke da sarki faridi wahidi a cikin sarakuna na arewacin najeriya saboda irin kishin da yake da shi na addini da kokari da goyon baya da yake badawa wajen ganin addini ya ɗaukaka mun haɗu a wannan safiya ta lahadi ɗaya ga watan jimada ula ko biyu hijira na da dubu hudu da talatin wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi ashirin da shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da tara. kamar yadda muka sani ya kamata a ce mun haɗu a jiya da daddare kasancewar shirin da aka yi na muhabara an tsara jiya za a gabatar da muhabara amma kuma allah cikin ikonsa ba a samu dama ba saboda yanayin gari akwai hadari da walƙiya da kuma fargaba cewa in an fara ruwa zai tada kuma ta sha'una illa an sha Allah to duk da cewa asali na nemi a bani damar barin garin daga karfe shida da kwata zuwa da rabi domin koma kaduna kasancewar jiyan ma sai wajen biyar da rabi muka baro kaduna don wani abin nake a can na kwana biyu to amma ganin cewa ba a samu gabatar da muhadarar jiya ba sai na ga babu laifi in na bar nan karfe bakwai kuma ina fatan zan isa can in kuma ci gaba da wancan al'amari ba tare da na makara ba to maimakon in tsiri wata nasiha ta daban sai na ga zai fi sauki in ƙoƙarin yin talhisin abin da da ya kamata in yi magana akan saje da dare dama mawudu'in da aka nema a tattauna shine da'awa da muhimmancinta da sharuɗanta da fa'idodinta da kuma hatsarin yin sakaci game da da'awa to ko da duka waɗannan ɓangarori ba su samu ba ina fata in taƙaita bayani akan muhimman ɓangarori daga ciki ko da yake kowane ɓangare muhimmi ne amma saboda a ba mutane dama su ma su koma su ɗan huta kila a karya kafin a dawo kuma zuwa anjima ina ganin insha Allah zan yi kokari in dan takaita nasihar ko kuma in takaita bayani ko muhadarar don a samu insha Allah ya zama an dan manta da kaikayin abin da ya faru a jiya da insha Allah ina roƙon Allah ya mana muwafaka kuma Allah ya sa mu dace ya bani iko faɗin daidai kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za a faɗi na alkhairi kamar yadda muka sani musulunci shi ne addini na gaskiya kuma shi ne kaɗai addinin da Allah ta wa ta'ala ya yarda da shi babu wata hanya da za a bi domin bautawa Allah ta'ala ko kaiwa gare shi cikin aminci idan ba hanyar musulunci ba wannan ya sa kowane mutum yake da bukata ko ya zama wajibi a kansa ya yi imani da addinin musulunci ya ɗabi'antu da karantarwarsa ya shiryu zuwa ga hanyarsa ya kuma bi tsare-tsarensa da hukunce-hukuncensa don ya samu sa'ada a nan duniya da kuma tausayawa da kuɓuta daga azaba a lahira. To, amma wajibcin imani da musulunci da shiriwa da shiryarsa da ɗabi'antuwa da ɗabi'o'insa da kuma bin tsare-tsarensa da hanyoyinsa bai taƙaita a kan mutum shi kaɗai ba bal ya zama wajibi ya ƙoƙarin ganin al'umma gaba ɗaya ta samu haka domin don shi kaɗai ya gyaru ko ya zama mai imani ko ya bi hanyar da ake so ya bi ba za a samu kaiwa ga biyan bukata ba idan sauran abokan zamansa ko iyalinsa ko ‘yan uwansa na jini ko kuma waɗanda yake maƙwabtaka da su suna da gurɓatacciyar aƙida ko suna da rashin imani ko rashin kintsuwa da bi da shiriwa zuwa ga hanyar musulunci wannan ya sa yin kira zuwa ga waɗannan abubuwa da shi ya zama wajibi ya bi ya yi imani da su da'awa ga mutane domin su imani da musulunci su kuma bi karantarwarsa ya zamanto abu ne muhimmi ha Salima. ita wannan da'awar ana ɗaukanta a matsayin ƙashin bayan ko gadon bayan ci gaban musulunci babu yadda za a yi karantarwar musulunci ta shahara babu yadda za a yi ɗabi'o'i da tadodi na musulunci su samu karɓuwa babu yadda za a yi dokokin musulunci da shari'arsa gaba ɗaya da hanyarsa da tsare-tsarensa su samu karɓuwa da bi da jawuwa zuwa gare su in ba ta hanyar kiran mutane gaba ɗaya zuwa ga hanyar Allah ta baraka wata araba kuma ta wannan hanyar ce musulunci zai ci gaba da ɗaukaka karantarwa za ta ci gaba da shahara tarbiyya za ta samu tabbata al'amuran al'umma zai zamanto ingantacce shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'ani yace wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr da'awa ta kunshi daukan dukan matakai na faɗakar da mutane da nusarce su da karantar da su da kiransu zuwa ga hanyar Allah hanyar da yadda da ita ita kadai wato hanyar da za a bi don a bautawa Allah a tabbatar da manufa ta halittar da Allah ya yi wa aljan da mutum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to don tabbatar da wannan manufa ɗaukan hanyoyi ko bin hanyoyi da ɗaukan matakai da za a yi na kiran mutane zuwa ga wannan hanya ta bauta wa Allah da imani da shi shi kaɗai da bauta masa ba tare da an haɗa shi da wani ba wannan shi ne abin da da'awa ta kunsa. kenan wannan da'awa za a iya yin ta da harshe wanda ta haka tafi yawa a kira mutane kamar yadda yanzu ga shi mubasharatan ina yin mana da'awa za ta iya zamantowa ta hanyar rubutu a rubuta littafi ko nasiha ko faɗakarwa ko tsawatarwa ko makamancin wannan domin a kira mutane zuwa ga hanyar Allah ne za ta iya ɗaukar ɗabi'a a aikace ya zamanto a ɗabi'ance da gaɓuɓɓa su ne za a yi amfani da su wajen kiran mutane zuwa ga hanyar Allah ne. zai iya zamantowa ta hanyar mu'amala yadda za a yi mu'amala a yi tarayya da haɗaka da cuɗanni in cuɗaika a tsakanin mutane na iya zama wannan ce hanya ta da'awa da za a kira mutane zuwa ga Allah kuma duk waɗannan hanyoyi ko abubuwan da da'awa ta ƙunsa an yi amfani da su an tabbaka su a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa da sahabbansa masu girma ridwanullahi alaihim ajma'in shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya kira mutanensa zuwa ga hanyar Allah ta hanyar amfani da baki ko harshe kenan wa anzir takal aqrabina wannan yasa mafi yawan abin da yayi mafi yawan ayyukan da ya yi mafi yawan da a wasa ta hanyar kira ne da harshe a rubuce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi shibtan bayanai an rubuce an aika wa waɗansu sarakuna da manya a ƙasashe daban-daban Irinsu hiraklu irinsu na najashi da sauransu waɗanda aka kira su zuwa ga addinin Allah a rubuce ashe ana iya rubutu a aika da saƙon da'awa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a aikace a ɗabi'ance ya yi wa mutane da'awa ya ishe ku misali hadisin wannan matashi ba yahude ɗan yahudawa da yake yin hidima a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kwatsam sai ya kwanta rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya bincika aka ce ba shi da lafiya sai ya tashi shi da wasu daga cikin sahabbai suka je gaishe shi tafiya mai nisan gaske kamar yanzu a ce wani bai da lafiya ba kowa bane ba malami ba ba dan kasuwa ba ba babban ma'aikacin gwamnati ba ba dan siyasa ba sai a ce ga ciyaman misali fa domin wabil misali ya tabihul makal sai a ce ciyaman ya taso da tawagarsa ya zo gaida wani almajiri mai yin karatun allo a gidan wani malami a nan garin ba kwa jin wannan zai tasiri babba ba dan dan siyasa bane shi wannan yaron ba dan yana masa bangan siyasa ba ba dan wani malami ne da ke zuwa ya karantar da ya'yan shi karatun ƙur'ani ko wani abu ba ba dan shi wani abu bane a cikin al'umma amma dai saboda haƙƙi na shugabanci da ke kan ciyaman ya zo ya gaishe shi ba kwa jin za a samu tasiri babba Ballanta na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ma musamman da yake wanda za a je a gaishe shi ba ma musulmi bane don haka da ya tafi ya tarar da shi a wani hali mai tsanani ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama bayan ya gaishe shi sai ya ce masa ka musulunta sai wannan matashi ya dubi babansa da ke zaune a kusa da a wurin sai baban shi ma ya dubai sai ya ɗan sun koyar da kai shi yaran ya sake kallon baban sai baban ya ce masa atsi abal qasim yi wa baban qasim wato manzo kenan sallallahu alaihi wasallama biyayya a cikin wannan umarni da ya baka nan take yaron ya kalma shahada manzon Allah sallallahu alaihi ya fito yana cewa na gode wa Allah da ya kubutar da rayuwarsa daga wuta ta dalilin wannan abu da ya faru wannan yaro bai tashi daga wannan rashin lafiya ba Allah ya dauki ransa a ciki a matsayin shi na musulmi a aikace ɗabi'ar zuwa a gaishe shi ta jawo babansa har ya yadda ɗan shi musulunta ko da yake shi ba musulmi ba to ballantana wajen mu'amalat cuɗannin cuɗanye ka kaiwa da komowa tare da zamantakewa da kiyaye haƙoƙin juna hanya ce mai ƙarfin gaske ta yin da'awa mutane nawa suka musulunta a dalilin mu'amala da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi musu dauki misalin Sumama ibn Affan wanda ya baro Makka ya yi takanas ta Kano don ya je Madina ya kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a ƙarshe al'amari bayan an kama shi an ɗaure shi a masallaci na kwana uku ko na mai kama da haka sai ya zama duk lokacin da manzan Allah ya fito zai shiga masallaci sai ya gaishe shi duk lokacin da aka yi abinci gidan manzan Allah kawo manzan Allah kai baki sai an bashi ya ci a ƙarshe aka sake shi aka ce koma garin ku an kyale ka har ya fita sai gato ya je ne. don haka ya dawo ya ce shi kam ya musulunta ya kalma shahada saboda mu'amala ashe kenan kaga da'awa ta kunshi magana a kira mutane ta hanyar magana lafazi da furci kuma ta kunshi a aikace da gaɓuɓɓa a yi waɗansu abubuwa kamar yadda ta kunshi rubutu a aika da saƙo don kiran mutane zuwa ga alkhairi da faɗakarwa ko ba da shawara ko tsawatarwa ko tsoratarwa kamar yadda ta kunshi nuna mu'amala a aikace da zai gamsar da mutum ya koyi wani abu shi yasa aka ce mahaifiyar al-Imam Malik Imam Dar al-Hijra rahimahullahu tabaraka wa ta'ala an ce ta kasance takan yi wa Imam Malik wanka ta sa mai tufafi mai kyau yana karami matuka ta ce masa izhab ila rabi'a fata'allam min hadihi wa dallihi wa samtihi wa khulqihi qabla an tata'allama min ilmi je ka wajen malar rabi'a ka koyi ɗabi'u da tadodinsa da halayensa da yanayin yadda yake mu'amalolinsa tun kana ƙarami kafin ma ka je ka fara karatu a wurin shi to tun da mun ji abin da da'awa ta kunsa da kuma yadda za a iya yin ta to akwai bukata mu ji matsayin da'awa da kuma hukuncinta a musulunci alkur'ani da sunna da ijma'i duk sun tabbatar da wajibcin yin da'awa domin Allah tabaraka wata ta'ala a cikin alkur'ani ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikima wal mau'izati al hasana wajadilhum billati ya ahsan ud'u ila sabili rabbika bil hikima, kai kira zuwa ga hanyar ubangijinka da hikima wal mau'izati al hasana da kuma wa'azi kyakkyawa wajadilhum billati hiya ahsan kuma ahlul kitabi masu da'awa suna da littafi daga sama da aka saukar kamar yahudu da nasara to ka tattauna da su kai jayayya kai munazara da su da abin da yake mafi kyawu na dalilai da iya tabbatar da hujjojin za su yi ikina'in abokin magana a shahida anan ud'u fi'il amr inda aka bada umarni to matukar ba a samu abin da zai kauda umarnin daga wajibci ba to ana daukan wannan umarnin wajibi ne kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wal takum minkum ummatun lalle a samu wata al'umma wata jama'a daga cikin ku wal takum fi amr wa huwa yaktabil wujub matukar ba a samu abin da ya kau da shi daga wajibci ba bayan waɗannan ayoyi guda biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni kai tsaye a cikin alkur'ani mai girma na a kira mutane zuwa ga hanyarsa a yi masa umarni da kyakkyawa a hana su daga mummuna Allah tabaraka wa ta'ala ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah Allah ya ce kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar da ita ga mutane saboda amfanin da kuke jawowa ga al'umma ai da ma mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi kawo amfani ga mutane kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kuma kuna imani da Allah hakanan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a ƙur'ani cewa muminai daga cikin sufofinsu akwai da'awa masu son juna ne masu ƙaunan juna ne masu tallafawa juna ne masu la'akari da bukatun juna ne Abinda ya shafe su duka ya shafe su duka Abinda ya taba wancan ya taba su duka abin ya daɗa ma wannan ya daɗa musu duka kuma su yan kiran mutane ne zuwa ga hanyar Allah suna yin da'awa Allah ta'ala ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله da muminai maza da muminai mata sashin su masoya ne ga sashi masu jibin talamurran su ne ga juna masu tallafawa juna ne masu taimaka ma juna ne duk abin da ya samu wancan ya samu wancan abin da ya taba wancan ya taba wancan in aka taba mafi kaskanci in akwai mafi kaskanci ko mafi kankanci a cikin su an taba dukan su ne baki daya suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna yi wa Allah da manzan Allah ɗa'a. Allah ya ce waɗannan su ne zai ji kansu Allah ya samu allah ta baraka wa wata'ala ya bayyana mana cewa wajibi na farko a kan duk wani musulmi da Allah ya bayi shugabancin al'umma wajibi na farko shi ne zai tsayi da sallah ya tabbatar da an ba da zaka kuma ya da'awa kina yana daga cikin ayyukan farko na wajibi akan kowane shugaba kenan ran da aka samu shugaban da baya sallah to ya shiga uku sau uku sau tara wannan ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya bada labari game da waɗanda za a samu shugabanni amma masu zalunci da danniya da babakere da cinya dukiyar al'umma da danna su da aka nemi ko zai bada izini a yaƙe su ya ce a matukar suna tsaye da sallah Ashe kenan tsaye da sallah na da tasiri kwarai idan babu zakka za a ruguza rukuni daga cikin rukunin musulunci idan babu da'awa karantarwar musulunci za ta tsaya shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkari walillahi aqibatul umur ashe yin da'awa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna na daga cikin manya-manyan ayyukan da Allah ya ɗora wa sarkin birnin gwari da duk masu taimaka mashi wanda kuma alhamdulillah yana yi mun gode wa Allah na sani daga cikin abin da yakan ba yan MSS mamaki shine duk lokacin da za a rufe wani taro aka ce ya je a matsayin guest of honor wato bako na musamman sai ce shi ba guest of honor bane shi mai wa'azi ne saboda haka in ya tsinke da wa'azi sai inda mai ya ƙare har sai an ta nuna kamar lokaci ya ƙure rana ta yi wannan shi ne aikin shugaba dama shi ne aikin sarki dama haka ya kamata ciyaman ya yi a fita ƙauye a shiga daji a kira mutane zuwa ga addinin Allah ba kawai shigansa daji in zai je kamfen na siyasa ba ba kawai shigan shi daji idan zai je kwamishinan ya kaddamar da wani project ko wani abu da aka yi ba wannan an rasa fahimtar manufar zaman shi a matsayin shugaban al'umma kenan alladhina yamakkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labarin bawansa Luqman da irin kokari da ya yi wajen shiryar da ɗansa da tarbiyyantar da shi zuwa ga abin da yake daidai wanda zai ja masa rabo a duniya da lahira daga cikin umarnin da ya ma ɗansa akwai maganan da'awa kiran mutane zuwa ga hanyar Allah da umartansu da kyakkyawa da hana su daga mummuna Allah ta'ala ya ba mu labari a harshen Luqman yana cewa ya bunayya aqimi salata wa aqimi salata wa amur bil ma'ruf wa wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur ashahid anan wa amur bil ma'ruf wa wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin abin da ya kasance ga ahalul kitabi kafin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya kasa su gida biyu kashi na farko masu yin da'awa suna karantar da mutane a taura da linjila suna shiryar da su zuwa ga hanyar Allah suna yin wa'azi suna da'awa Allah sai ya yabe su kamar yadda ya zo a cikin suratu Ali Imran aya ta 113 zuwa ta 114 a ɓangare na biyu kuma waɗanda suke sun kangare a cikin ahalul kitabi sun yi watsi game da wa'azi sun yi biris da harkar da'awa sai ma sun bari barna na yaduwa a cikin ƙasa su kuma sai Allah ya tsine masu ya la'ance su ya fallasa su kamar yadda ya zo a cikin suratul ma'ida sura ta biyar kenan aya ta saba'in da takwas lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bin maryam zalika bima asau wa kanu ya'tadun kanu na yatanahawna an karin fa'alu to waɗannan duka ayoyin ƙur'ani ne da ke magana akan da'awa da wajibcinta da irin fa'idodin da aka iya samu a dalilin yin da'awa to cikin sunna ma ta manzo sallallahu alaihi wa wa sallama zamu ga da yawa daga cikin hadisai na magana akan mahimmancin da'awa misali manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce ballighu anni walau aya ku isar da sako daga gare ni ko da abu ɗaya kuka sani aya ɗaya idan kuka sani ko jumla ɗaya ce to lallai ne in ka sani ya zama hujja a kanka kai aiki da wannan abin sannan ka kira mutane zuwa ga abin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika abu aful iman wannan hadisai guda biyu kamar yadda akwai asharatul ahadith waɗanda ke magana akan da'awa da muhimmancinta da ma hukuncinta na wajibci wannan yasa aka yi ijima'i a tsakanin malamai cewa da'awa wajibi ne sai dai kawai an yi saɓani akan cewa shin wannan da'awar wajibi ne na aini ko wajibi ne na kifa'i ma'ana idan yin da'awa farilla ne to fardul kifaya ne ko fardul ain wannan shine kawai saɓanin da aka yi amma duk an yadda farilla ne a tsakanin malamai to amma bisa bin diddigi na dalilan kowane bangare da hujjojin da ya kawo da munakasha ko raddi da yawa ɗaya bangaren na tabbatar da cewa da'awa wajibi ne farilla ce ta aini akan kowane mutum inda musulmi ne shi sai dai kawai akan kowa bisa ƙoƙarinsa ko gwargwadon shi mai ilimi ya yi da'awa ta hanyar karantarwa da wa'azi da shiryarwa da izinin Allah wanda bai da ilimi amma yana da mulki ya amfani da mulki wajen yin da'awa a ce an shirya wa'azi an gaice shi ya zo kaga duk fadawa za zo in sarki ne in kansila ne wato idan ciyaman ne duk kansiloli za zo don zai gayyace su kaga yi da'awa don ya kawo su a yi wannan abin tare da su sannan ya karfafa zukatan masu rauni idan mai dukiya ce ya amfani da dukiyarsa wajen ɗaukan ɗawainiyar karatun ko kuma da'awar in a masallaci ake karatun magarba zuwa isha'i akwai littafi da aka sa ya siyo kwafi-kwafi ya ajiye domin masu zuwa su karanta su ɗauka su bi karatu in ana buƙatan kasa da ɗauka karatu kar a nema a rasa ya zama ya kawo ko rediyo ya lalace ko janareto ya lalace ko ma babu ko amsa kuwa ya kawo tashi da'awar kenan idan za a fita waje ƙauye za a je a yi wa maguzawa wa'azi ko a kira waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci ya zamanto ya ba da mota ko kuma kuɗin mai ko irin dai tallafa wanda zai yi ko da ruwa ne za a tafi da shi ko abincin akan je a yi ne da sauransu kowane mutum dole ne ya yi da'awa idan ma bai da kuɗi bai da mulki amma yana da ƙarfi sai aka ce ana so a haɗa waɗansu abubuwa za a kafa kanofi za a yi wannan a yi wannan domin a shirya a yi wa'azi kwaye awa a gan shi a wurin kaddara ma bai da ƙarfin to a gan shi ya zauna cikin 'yan saurare don haka na ƙarfafa gwiwa mai wa'azin wannan ita ce tashi da awar don haka kada wani ya ɗauka awa ta malam wane ne wanda yake da littafin da ya cika masallacin nan a'a kai ma zaidu kai ma amru kai ma bakaru da khalidu duk da'awa wajibi ne akan ku amma da'awa tana zama wajibi ne idan an lura da abubuwa guda hudu ko guda biyar abu na farko idan ya zamanto da'awar da za ka yi wa mutum wa'azin da za ka yi mashi ba zai haifar da fitina gare ka kai mai wa'azin ko gare shi ba to inda zai haifar to a wannan lokaci gwargwadon wannan lokaci na aukuwan fitinan to wannan an ɗauke maka wajibcin abu na biyu idan ya zama zamanto ba za a samu kugucewar abin da ya fi mahimmanci ba gashi an tsaye da sallah za a yi sai kuma ka ga wani ya sha ruwa da hannun hagu kuma kai ka san cewa shan ruwa da hannun hagu ai ɗan ke yi kamar yadda hadisi ya nuna kaga akwai bukatar ka faɗakar da shi amma sai ka lura kana bukatar ka mai dan dogon jawabi kafin ya gamsu to yanzu za ka tsaya mai jawabi akan mahimmanci amfani da dama da rashin dacewar amfani da hagu ne karar sallar ko ko za ka bari a yi sallar ko da ko zai tafi ne wata ranar Allah ya ɗauka mishi bayani to dole a yi la'akari da wannan shaki kira aulawiya a wajen da'awa me ya fi muhimmanci to in dai ba za a samu kukucewar abin da ya fi muhimmanci ba to dole ne ka yi da'awar abu na uku shine in ya zamanto in kai da'awar wata sabuwar barna za ta auku kai kai kokarin hana matsala sai kuma wata matsalar fi wannan ta auku to nan ma ba za ka yi wannan da'awar ba a lokacin yan tatar mun san irin barnar da suka yi musulmi wata rana ibnu taymiya tare da almajiran suna tafiya sai ya ga yan tatar na ta shan giya bai ce komai ba yazo zai wuce sai wasu almajiran suka ce akramaka Allah ba a yi masu bayani ba tunda Allah ya hana a babin da'awa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai ce a'a a bas su kada a hana su domin idan aka hana su za zama cikin hankalinsu in suna cikin hankalinsu fyaɗe suke wa matan musulmi su kwace dukiyar al'umma gara su sha giya su yi tatul Cita ta tangaɗi da rausaya da kai kawo a kan titi kila ma mota ta tun wani mutu ya fi sauƙi da a hana su shan giya su hannu amma suna cikin hayyacinsu duk matan mutane saboda lokacin ba su musulunta ba su yan tatar kuma sun fi musulmi ƙarfi a wayi gari ya zama suna yin fyaɗe ga matan musulmi kuma suna kwace dukiyoyin al'umma wanne fi aibi fyaɗe ga mata da kwace dukiyarsu shi ya fi sauƙi akan shan giya to za a yi da'awa a matsayin wajibi matukar hakan ba zai haifar da aukuwar sabuwar matsala ba mutum ne yake cin mushe ko kuma kai yake cin naman alade kai kuma ka san bai dace ba kuma kana je in kai mai magana zai gamsu shin kamata ya yi ka nemo akalla kifi in ba za ka samu naman rago ko kuma kaza ba ko ko kawai za ka yi ka zazzare mai ido ka ce kawai ya bari kuma ga alama yunwa ke ji zai mutu kaga dole ka bashi zabi ka bashi wani abu da ya wancan badil in baka bashi ba sai a samu matsala to waɗannan na daga cikin abubuwan lura hakanan za a yi da'awa a matsayin wajibi gwargwadon ikon mutum matukar hakan ba zai haifar da cutuwa ga kai ko ga dukiya ba a haƙƙin wanda zai wa'azin in ya zamanto dukiyarka za ta cutu ko kai kanka waka za ta faɗa cikin haɗari in kai magana a wannan lokacin to ba dole ne kai da'awa a wannan lokacin ba ka jinkirta a samu wani lokaci wanda ya fi zama munasib yin sakaci game da al'amarin da'awa yana jawo matsaloli ga al'umma domin kuwa idan al'umma ta ƙi yin da'awa to tabbas ta jawo wa kanta bijirowar fushin Allah ta'ala da azabarsa da ukubarsa dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina da ba za ta samu waɗanda suka jawo ta daga cikin ku ba su kadai wanda suka yi zalunci su kadai suka jawo ta ba su kadai za ta shafa ba ibnu abbas radiyallahu anhu ma yana cewa abinda ayat take nufi shine in mutane suna ganin barna suka yi shiru to wannan ita ce fitinar to in dai za a gabar na ba za a yi magana ba ba za a yi da'awa ba ba za a yi umarni da kyakkyawa a hani da mummuna ba tabbas wannan fitinar za ta auku cikin al'umma kuma wannan fitinar ta kunshi cututtuka da kaskanci da wulakanci da al'umma za ta samu kanta da talauci da rashin samun kwanciyar hankali da rashin security a cikin al'umma ba za a samu aminci ba haka nan hadisai da dama musamman waɗanda al'imamu abu dawud da al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito da kuma wani hadisin wanda Tirmidhi ya ruwaito da wani hadisin wanda Abu Dawud da Tirmidhi Abu Dawud da Ibn Majah suka ruwaito na tabbatar da cewa waɗanda suka ƙi yin da'awa to sukan haɗu da ukubar Allah ba yadda za a ce a cikin al'umma akwai mutanen da ba su da kirki suna abubuwa na barna kuma an sa ido ana kallon su sannan kuma al'umma zauna lafiya ba zai yiwu ba idan ya zama to ba a yi da'awa ba aka yi sakaci to tabbas za a samu tabbatuwar barna da gurɓacewar al'umma hakanan daga cikin matsalolin yin sakaci game da da'awa akwai rashin amsa addu'a addu'a za ku yi ba za a amsa ba kamar yadda hadisi Hassanun ya tabbatar bayan wannan idan al'umma ta ƙi yin da'awa to ta buɗe ƙofa ga bid'a da munanan aƙidu su yatsu a cikin al'umma domin daga cikin dalilan da ke yaɗa bid'a a cikin al'umma akwai yin shiru na malaman sunna da rashin yin kata'us a wajen bayyanar da sunna da kuma rugurguza bid'a da tona asirin bid'a da fallasa ta to in ba a yi wannan ba al'umma sai zama barna ta yaɗu ciki a cikinta gurɓacewa al'amura ya tabbata ya zamanto maɓarnata sun yaɗu a cikin al'umma da'awa na da falala da yawan gaske kuma falalan nan tabbatacciyar falala ce a cikin alkur'ani da sunna misali yana daga cikin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama yin da'awa kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul a'raf aya ta 157 da yake bayani akan siffar manzan Allah sallallahu alaihi da cikin at da linjila akwai maganar da'awa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da'awa na daga siffofin muminai su kansu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul uh, tauba sura ta tara kenan aya ta ɗari da goma sha biyu Allah ya bayyana siffofin muminai daga ciki akwai yin da'awa umarni da kyakkyawa da hani da mummuna hakanan yana daga alamomin alkhairi ga al'ummar Muhammadu dan Abdullah farin jakada sallallahu alaihi wa sallama. tunda ai Allah cewa ya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah har ma aka samu malamai irin su Abu Hamid al-Ghazali yana cewa in al'umma ta ƙi yin umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna alkhairin da Allah ce suna da shi ya gushe da gare ta bayan wannan da'awa umarni da kyakkyawa da hannu da mummuna nau'i ne na jihadi nau'i ne na jihadi shi yasa Allah ta'ala ce baya dacewa gaba ɗaya mummune su tafi su fita yaƙi dukansu dole a samu sun zauna su ta karatu da karantarwa ta yadda in ma wanda suka je wa'azin eh, wajen jihadin suka dawo za su samu malamai a gida su karantar da su su faɗakar da su domin shi kansa jihadin na da sharuɗa da ka'idodi da ladubba da mahazurat da sauransu kamar yadda ya zo a cikin suratul tauba aya ta ɗari da goma sha biyu bayan wannan jihadi na daga cikin wato da'awa na daga cikin hanyoyin da ake bi a samu shahada annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani game da shugaban shahidai hamza ya ce da kuma duk wani mutum da ya miƙe ya gaya wa shugaba magana ta gaskiya ya kira shi wato ya umarce da kyakkyawa hana daga mummuna kuma shi shugaban ya kashe shi to shi ma wannan ya samu shahada yin da'awa na da fa'idodi da yawa kuma fa'idodin nan na komawa ga shi mai yin da'awar shi kansa da kuma wanda ake wa da'awar da kuma al'umma baki ɗanta ga shi mai yin da'awa fa'idodin da'awa sun haɗa da ɗaya kukuta daga azaba kubuta daga azaba domin a cikin suratul araf ayat biyar, Allah ya bamu labarin mutanen da suka ƙi yin da'awa amma waɗansu suka yi da'awar waɗancan suka ce mu ba za mu ce komai ba tun da dai an hana mu abu sun ƙi hannuwa mutanen da aka hana su yin su kamun kibira na asabar wata jama'a ta ce mu dai za mu kira zuwa ga Allah don yanki hanzari mu yi masu wa'azi domin su daina wancan jama'a kuma ta ce a mu ba ruwanmu tun da Allah ya hana sun zamanto halakakku to mu ba ruwanmu da su a ƙarshe Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa da ya tashi hukunci a kan su su waɗanda suke yin su da aka hana su yin suran asabar sai aka halakar da su su kuma waɗanda suke wa'azi suke umarni da kyakkyawa suna yin da mummuna sai aka tserar da su su kuma waɗanda suka shiru ba su yi zunubin ba ba su kuma yi wa'azi ba sai Allah ya shiru bai ce komai a kansu ba to ko da menene aku gare su domin har an yi saɓani to suna cikin halakakku aka ce to laifin me suka yi to suna cikin tserantattu aka ce aiki mai suka yi wa Allah zai tsere da su ta haka zai shiga cikin la ilaha ula'i wa ilaha ula'i la haza wa la zaka to ka kaddara ma dai ba su halakan ba amma rashin ambatansu na nuna cewa halin da suka nuna halin tsiya ne tunda ba sami yabo ba to me wa'azi mai da'awa yakan kubuta daga azabar Allah kamar yadda waɗancan aka yi mana bayanin su haka nan mai da'awa yana samun rabauta da yardar Allah da samun aljanna kamar yadda ya zo cikin suratul tauba sura ta tara aya ta saba'in da ɗaya da aya ta saba'in da biyu inda ya zama kana da'awa to kana cikin waɗanda aka nuna za ka rabauta ka kubuta daga azaba kuma ka samu rabo da aljanna Allah ya samu cikin waɗannan sa'an nan mai da'awa yana samun addu'a daga halittar Allah baki ɗaya har da kifin da ke cikin kogi kamar yadda hadisi ya nuna duk mai kiran mutane zuwa ga Allah ya umarce su da kyakkyawa ya hana su daga mummuna to yana samun addu'ar duk halittar Allah har da kifin da ke cikin ku bayan wannan mutumin da ya da'awa ya kira mutane zuwa ga alkhairi ya umarce su da kyakkyawa yana daga mummuna yana samun lada na yawan mutanen da suka shiryu a dalilin wa'azin shi saboda haka kaje kauye yi wa'azi mutane sun shiru ko kaje kayan waɗanda ba musulmi ba wa'azi sun zama musulmi duk lada da za ka samu kwatankwacin yawan waɗanda suka bi hanyar ka ne ko suka bi hanyar Allah a dalilinka haka nan kai mai da'awa ai ka samu ka tsayar da hujja akan wanda ka kira kai ka kubuta ko ba haka ba ka samu hanzari sannan mai da'awa na samun ɗaukaka da jagoranci za ga mutum ƙarami ne a shekaru ba wani mai yawa ba a shekaru amma saboda yana da'awa yana umarni da kyakkyawa yana hani da mummuna sai ga ya zama jagora shugaba a cikin al'umma shi kuma wanda ake kiran shi ake masa da'awan yana zama dalilin musulunta shi in ba musulmi bane idan ko musulmi ne yana samun istiqama ya samu daidaituwa da sabati a cikin addinin Allah sannan yakan kubuta daga rafkana gabanin bin hanyar Allah saboda me in ba a yi da'awan nan ba zai iya zama marafkani rafkananne wanda bai tunanin alkhairi bai kokarin tabbatuwa akan addinin Allah ba yi ma da sha'uri game da muhimmancin addini to in ko an masa da'awa ya zama ya gyara wannan kaga shi ma samu fa'ida ita kuma al'umma baki daya idan dai ana da'awa a cikinta to wannan na zama dalili na samun kubuta gaba ɗaya al'ummar daga fasadi a cikin al'umma ana rasa fasadi in ka gabar na ta yawa akwai sakaci wajen wajen da'awa kaga gidajen mata gidajen giya wuraren masha'a gidajen kallon fina-finan Hausa gidajen kallon kwallo gidajen kaza gidajen kaza abubuwan kaza marasa kyau shaye-shayen wiwi da sauransu duk alama ce ta sakaci da da'awa domin ko da yake hukuma ce ke da alhakin hana waɗannan idan aka kafe ana ta wa'azi a kai ita hukuma ana sa rai waɗanda ke shugabancin ta su ji tsoron Allah tun da an ta wa'azi an nuna su matsayinsu a cikin addini in ba su gyara ba ko ba su hana ba kaga za su ji wa'azin in sha Allah su hana ko kuma ji tsoro cewa tun da ana ta yin wa'azin nan akwai wa mutane wata ransa har sai abin bai dace ba saboda haka bari a hana in ku aka shiru aka ce to tun da dai mun yi magana an yi shiru ba wanda ya ce wani abu ba hakkin bane bari mu bari to kaga al'umma ya ta shiga ba ta ci gaba da zama a cikin fasadi a barna yana daga fa'idodin da'awa ga yi ta al'umma ana ɗauke mata azaba domin hadisi ya inganta cewa idan dai jama'a a cikinsu akwai masu barna amma ba su hana su ba to tabbas akwai yiwuwar Allah ya game su da azaba ashe kenan makumul mukhalaba shine idan sun hana barnan sun yi umarni kyakkyawa da hanyar da mummuna za a ɗauke musu azaban ko da da an sauka musu ballantana ma in suna yi tun farko ma ba za ta zo ba azaban Ina daga fa'idodin da awa ga al'umma cewa ana samun aminci da security in ka ga al'umma ta rasa security to babu da'awa sai sa ga kasashen da ba na musulmi sun fi kowa rashin security amurka duk da barazanar da suke na sojoji da 'yan sanda duk ƙarya ne rashin security ya yawa a ta harba mutane haka yaro ma sai je makaranta ya buɗe wuta da bindiga ya kashe mutane barkatai saboda ba amnu adam al'amnu domin tatbiqu shari'a shi ke tabbatar da al'amnu a cikin al'umma kamar yadda Philip Hitti ya faɗi da kansa cewa a ƙasashen da ba na musulmi ba an fi samun kisan kai an fi samun moda da ainihin wato da susai a cikin al'ummar da take ba musulmi ba ya ce amma al'ummar musulmi da wahala kaga an samu haka kuma kaga ba musulmi ba ne shi amma ya faɗi wannan saboda wa shahida shahidun min ahliha bayan wannan yana daga fa'idodin da'awa ga al'umma cewa akan samun tabbatuwar ‘yan uwantaka da taimakekeniya tsakanin musulmi za a samu 'yan'uwantaka ta ƙaru a samu taimakekeniya a tsakanin musulmi to waɗannan a takaice su ne fa'idodi na yin da'awa ga shi mai da'awan da wanda ake wa da'awar da kuma al'umma baki ɗaya da'awa na da rukunai guda uku mai da'awa da wanda ake wa da'awa da kuma abin da za a yi da'awar a kansa shi dai mai da'awa yana buƙatar ikhlasu yi don Allah in yana so Allah ya karɓi aikinsa. na biyu ya zama zai da'awarsa da ilimi kada ya zamanto yi abu ba da ilimi ba ko yaya ne kar ka faɗa abin da baka sani ba don in ka faɗa abin da baka sani ba za ka shiga uku ka lalace ka faɗi ya ɗan abin da ka sani wanda baka sani ba ka miƙa shi zuwa ga liman ko sauran masu wa'azi in ma liman ne bai sani bai ce a bashi lokaci zai nazari ina yawan ba da misali da babban malami Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala inda yake duk da abin da Allah ya ba sa na ilimi na Qur'ani Jafar Mahmud Adam bai taba yadda yayi tafsirin Alƙur'ani ba ba tare da yayi nazari akalla na awa ɗaya ba kafin ya zauna gaban jama'a ya wa'azi kafin ya zauna ya tafsirin domin ilimi amana ce ba yin yadda ka so ba ka faɗa abin da ka ga dama Allah zai da kai ranar kiyama ya tambaye ka kar ka kira mutane zuwa ga abin da baka sani ba aiki da ilimi aiki da abin da kake da'awan na daga cikin siffofin mai yin da'awa kare zamanto ka zan fitilla kana haskakawa mutane kana kona kanka ko ka zama cikin waɗanda Allah ya siffanta su da jaki ko ya siffanta su da kare saboda suna yin abu na ilimi su faɗakar da jama'a amma su ba su aiki da shi bayan wannan kyakkyawar ɗabi'a a same ka a tarjamatul hayya attarjamatul hayya light example a cikin duk abin da kake wa mutane da'awa lalle ne a same ka da wannan a same ka mu'amala ka kyakkyawa kana mai tausasawa kana mai haƙuri da wanda kake kira kana mai ƙoƙarin ka ga cewa ka haƙuri akan cutar wanda suke maka matukar ba su kai ga kaskanta ka ba ya zamanto kana tsantseni kana yin addu'ar Allah ta'ala ya fahimtar da waɗanda kake kira don ka ba shi ba ne yawan iliminka zaƙin ka. fasahar isar da maganarka duk ba za sa wani shiru ba ka roki Allah ya sa a gane abin da kake kiran mutane zuwa gare shi kuma ya zama ka rika dauka idan da kai ne za a yi mawa'azin in aka yi maka hakan kai za ka yadda za ka gamsu in aka kausasa ko aka tsananta ko aka kaskanta ka ko aka yi maka gatsar gatsar za ka ji daɗi ka rika sa kanka cikin takalmin wanda za ka kira shi kuma wanda za a yi wa da'awa Shi ne duk wani mutum wanda aka ga akwai bukatar a kira shi zuwa ga wani abu ko gaba ɗaya ko takaitacce ko musulmi ko wanda ba musulmi ba abinda za a kira mutane zuwa gare shi kuwa ba yi da iyaka maslaha kawai ke hukuntawa amma ya kanga tauhidi ya zama tauhidi shine farkon abin abinda zaka ba da muhimmanci sa'an yadda ake ibada yadda mu'amalat suke da sauransu don abubuwa su kyautatu to ina ganin ko nan muka tsaya dai insha Allah ta'ala an isar da wani ɗan saƙo kuma zai ɗan kore damuwar da ake da ita a dalilin rashin samun abin da aka shirya yi cikin dare to amma daga ƙarshe akwai bukata in yi maganganu guda biyu magana ta farko yadda ya kamata da'iya ya kira mutane tabbas akwai buƙatar kai mai da'awa ka fahimci zamaninka lalle ne kai ƙoƙarin fahimtar zamaninka da halin da al'umma ka take ciki don kai ya zamanto ga abin da ya kamata kai magana kai kana can kana magana kan wani abu daban sai ya zamanto abin ya yi bambara kwai domin inda aka sa gaba daban inda kake kike sa gaba daban akwai buƙatar ka fahimci zamaninka domin fahimtar zamani zai taimaka maka ko za ta taimaka maka wajen sanin hatta misalai wasu iri za ka kawo hatta misalai waɗanne irin misalai za ka kawo me za ka yi mutane ka yaƙi tunaninsu me za ka buga musu misalai me za ka gaya musu gane ka wani yare za ka yi amfani da shi ko waɗanda kalmomi za ka zaɓa abu na biyu kai la'akari da bi'a da bi'ar mutanenka musamman in kai za ka tafi inda ba musulmi ba ne ko kuma za ka je inda musulmi suke amma akwai ƙarancin ilimi cikinsu za ka je da ƙauyuka inda ba malamai galibi to ka fahimci bi'arsu domin rashin fahimtar bi'a zai sa ka shiga gada a gicciye sai zama maimakon ka fa'idantar sai kuma ka aibantar abu na uku kai la'akari da mustawa matsayin fahimtar su da ilminsu kar ka zo kana karantarwa a masallaci al'umarka ba ta wuce ka karanta mata al'arba'unan nawi ba sai ka ɗauko bulugul maram ko kuma ka ɗauko muwaffa na malik ko ka ce za ka sa bukhari ka azabtar da su ba za su gane ba kuma abdullahi ɗan mas'ud da aliyu ɗan abi talib radiyallahu anhuma suna cewa ba mutumin da zai tsaya gaban mutane ya gaya musu abin da ya fi kwakwalwarsu ya wuce ilimin su face ya zama musu fitina to kai da iya kai la'akari da matsayin mutanen da kake kira ko waɗanne da wasu abu na gaba kai ƙoƙarin yin amfani da kalmomi masu sauƙi, masu taushi masu daɗi abu na hudu kai ƙoƙarin jawo hankalinsu da cusa aminci a zukatansu ka nuna cewa kai ba kana idan su tozarta ne. kai kana yi ba dan ka wulakanta su ba ne. ba dan ka kure su ba kana yin masu abin da kake fatan ya zama alkhairi ne gare ka gare su da gare su kuma kai ma wannan abin da kake faɗi kai ma kana aiki da shi kuma ba abu ne wanda yake kai ma da a bisa ɗabi'a ta ɗan adam zai za ka so ka ƙin shi amma saboda shari'a ne ta ce shi yasa ka haƙura kake ka cusa musu aminci don su gane cewa ba sharri kake ne musu da shi ba abu na biyu da ya kamata mai da'awa ya sani shine lallai ne ya sani a wannan lokaci hanyoyin isar da da'awa sun canza saboda tsawurat na zamani lokaci ya wuce da zaka takaita da'awa akan hanya ɗaya. dole ne a karantar a masallaci karatu kala biyu karatu irin na magariba zuwa isha ta alimat da kuma karatu na assasa mutum ya zo da littafi ko ya ja shi kadai a fasara ko kuma a ajiye wani littafi guda ɗaya kowa ya saya ya riƙa bi ana karantawa har a sauki ta yadda wanda ya sauke shi ma zama malami akan littafi sa'an nan kuma yana daga hanyoyin da'awa amfani da kafafen watsa labarai rediyo da talbijin da kuma jarida da mujalla ya zama ana rubuce-rubuce ana kuma shiga kababan watsa labarai in ana da dama ko za a ɗauki nauyi ne a biya kuɗi ko kuma na kyauta a je a isar da sakon Allah domin yadda saƙon yake kaiwa ba kamar a tsaya kawai masallaci ba abu na gaba shi ne rubutu da yawan muna da sakaci na rubutun littafai za a ga galibi a Najeriya malaman mu kansu ba sa rubutu sai 'yan kaɗan daga cikinsu sai zaman to littafai irin na fina-finan hausa da aka fasara shi aka mai da shi kamar littafan soyayya duk su suka cika al'umma me yasa saboda ba su da badil ba su da madadin shi akwai buƙatar a yi rubutu gwargwadon iko in ka rubuta ka ba wanda ya fi ka fahimta ya duba in ya duba ya ga ya yi daidai a buga a samu wanda za su ɗauki ɗawainiya a buga ko ɗan ku tayi ba ku tayi ƴan rasa'ilu ƙananan littafai a rubuta ko shafi goma ne shafi ashirin da hausa ko da turanci gwargwadon bukatar mutane da yaran za su iya fahimta wannan ya zama wajibi a yi wa al'umma haka waɗanda ke da ƙwarewa a wajen abin da ya shafi munazara da wanda ba musulmi musamman kirista irin abin da ya shafi comparative religion ɗin da akan ce ya zamanto suna rubuta 'yan ƙananan takardu ko da shafi biyu uku ne ana bugawa ana yaɗawa na faɗakarwa da isar da sako a nuna masu ta hanyar hikima ba ta mutunci ba cewa ai a bible ma ga abin da aka ce an ce kaza an ce kaza kamata ya ku kaza waɗannan za su taimaka wa da'iya ko ko masu da'awa baki ɗaya domin zamanin da ake ciki kenan yanzu sannan ga mu'amala ta hanyar isar da saƙo na kwamfuta intanet kenan babu shakka a wannan lokaci akwai buƙatar mutane su lazumci wannan hanya musamman wanda suke da ɗan ilimi na wato suke da ilimi na zamani ko na boko wanda za su iya mu'amala da wannan hanyar akwai buƙata don saƙon da ake isarwa ta hanyar intanet a yau ba karamin sako bane tasirin su kuma ba dan kadan bane to akwai bukata mu da iya ya sani zamani ya zo da dole ne wato ai amfani da irin waɗannan hanyoyi sannan akwai bukatar da'iya ya sani cewa wannan lokaci da muke ciki lokaci na fitina da kuma canjin yanayi da zamani lalle akwai kalubale da yawan gaske da ke fuskantar da'awar mutane gurbatattun aƙidu sun shigo sun yawa sun katutu kururuwan iblis da shaidan yancin mata yancin yara bayan mu musulmi mu ne muka san yancin mata da yancin yara qur'ani da sunna su suka bayani da tafan malaman mu na addini amma yau ga kururuwa daga turai da sauran wurare suna maganan yancin mata kundin mata kundin yara wane ne wane ne waɗannan abubuwa suna barazana ga da'awa sa'annan ga aqidu munharifa aqidun shi'a aqidun khawarijawa ga suna kalubalantan al'umma aƙidun ‘yan ƙalaƙato suna ƙalubalantar da'awa dole ne a tsaya a yi nazari a kan hanyoyin da za a bi don a tunkari waɗannan barazana sannan kuma ga matsalolin bida'a na sufaye wanda suke yi har da tonan faɗa da yin izgili da yin abu dan a ji haushi a lokutan maulidi ne a lokutan maukibi ne waɗanda duk abin nan mun san matsayinsu a addini su ma sun san matsayinsu amma sun zaɓi su yi domin ba don Allah ba ne don a cutar da wani ne a ba shi haushi to su waɗannan mun fi kusa da su suna cikinmu da yawansu muna ba su uzuri na jahilci da rashin fahimta to lalle ne mu ɗauki mataki na yadda za mu faɗakar da su cikin hikima da rashin tokanan faɗa ko cutarwa don su gane waɗannan abubuwa mu tausaya musu ababen tausayawa musu mu tausaya musu dole ne da'iya ya san wannan sa'annan dole ne da'iya ya san cewa mutanen da yake mu'amala da su ko da 'yan bida'a ne suna da bambanci akwai wanda yake malami ne yake bid'a yake kuma kare bid'a akwai wanda yake malami ne bai kare bid'a ko da yana yi akwai wanda yake jahili ne yana bid'a bai ma san hukuncin ta ba akwai wanda yake shi dai ya taso cikin bid'ar bai ma san matsayin ta ba shi bai ma san bid'a ba dole ne kowa a bashi matsayin shi hukuncin shi da ba addini kai da iyaka sai da zaka yi mu'amala da shi ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka ina gani ya kamata in tsaya dan bakwai din tayi kuma yanzu ya kamata in bar nan zuwa Kaduna yanzu na yi minti hamsin da uku zuwa hamsin da hudu da fara wannan bayan a ina ganin gwargwado dai a addaitu ma alayhi min alwajibi haka Allah ya kaddara tabbas da lecture da zan yi akan wannan mawdu'i zai kai akalla na awa ɗaya da rabi ko ma fiye da haka to amma dai ina ganin abin da ba a samu mafi yawan shi ba ba za a yi watsi da shi duka ba gwargwadon abin da aka samu ina roƙon Allah ya sa albarka cikinsa kuma Allah ya ba mu ikon fahimtarsa da kyau ya ba mu ikon aiki da shi abubuwan da na kuskure tabbas daga gare ni ne kuma daga shedan ina roƙon Allah ya yafe mani ya yafe mana baki ɗaya ko ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara tabbas da awa wajibi ne dole kowanne mai ɗauka da'iya ne gurgudan iko ko da dukiya ko da lokaci ko da tunani ko da ƙarfi ko da mulki ko kuma da ilimi gwargwadon inda ka samu kanka haka nan za ka tsaya kai wannan aiki musamman nan garin birnin gwari kusan a jihar kaduna yana daga garin da da ka ambata cewa sarkin birnin gwara ta yi na ahalin suna ne to kuma kuna da dama kuna da dama saboda haka akwai bukatar ku dage sannan da ku da ƙauyukan da ba musulmi ba suna da yawa da an kama hanyar nan aka bi hanyar Legas ɗin nan akwai su in an bi nan kewayen za a nufi akwai irin waɗannan wuraren in an koma daga baya nan za a koma kaduna akwai irin waɗannan wuraren to akwai buƙatar musamman ko ahalus sunna wanda aka ce birnin gwari da kauru na da garuruwan da bid'a ba ta yawa ba ahalus sunna su suka fi yawa sannan ba ku da matsala na matasa daban dattawa daban ku gaba ɗaya kun cuɗanyi juna kuna tare gaba ɗaya sun tsaya maɗaurin ki ɗaya to lallai ku amfani da wannan dama ku yada addinin Allah muna roƙon Allah kuma ya taimake mu ya sa mu dace ya karba ayyukan mu ya datar da mu da ikhlasi da kuma bin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da ilimi mai amfani ya kuma ba mu ikon aiki da shi Allah ya kare mu da tsoronsa da kiyaye dokokinsa ba zan tsaya ba sai na yi godiya ta musamman ga musamman su a kungiyar ɗalibai musulmi wato muslim student society mss kenan na wannan gari na ko kuma na wannan local government ko shiya ta birnin gwari saboda kokarin da suke yi na shirya irin waɗannan abubuwa da ko maganin dacewan su gayyato ni domin in zo ni ma ba da yar gudunmuwa ina ganin yanzu da gona da nan garin shekara biyu kenan ko uku amma dai kuma har ila yau sun tuna saboda zumunci an zo da ni ina fatan Allah ya saka musu alkhairi kuma ga liman ba zai yi a rufe gaba ɗaya ba ba tare da ambace shi ba dattijo ne mai kama da ainihin matasa duk taron da za a yi a kaduna za ga ya zo baya kasa a gwiwa kuma tabbas ɗalibin ilimi ne na hakika domin duk abin da bai sani ba baya kasa a gwiwa shekaru ko tunanin limamin juma'a ne na gari guda duk bai damunsa za ga ya yi tambaya abin da bai sani ba gwargwado wannan yana daga cikin alamomin alkhairi da yake da shi muna roƙon Allah ya samu dace duk sauran yan uwa da suka bada gudunmuwa gaba daya da wanda suka yi ɗawainiya ta kowace irin hanya ina roƙon Allah ya saka mu da alkhairi kuma Allah ya ƙara mana danƙon zumunci a tsakaninmu da yan wantaka da taimakekeniya وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله